Yace ina zuwa a ƙofa sama ta ɗaya ana buɗewa sai na ga gefen wannan na ga wani babbaton mutum baƙaƙe a gefen a gefen damansa a farare a gefen hagunsa sai na ce ma jibril wane ne wannan ya ce mutum tafi tafi zan maka bayani to da yazo yake yin bayanin sai yace wane ne ne wannan sai yace. ce na ga shi mutumin da yake kallon mutanen da suke gefen sannan can in ya kalli na wannan gefen sai ya fashe da kuka can kuma in ya kalli na wannan gefen sai ya yi dariya na gan shi to wane ne shi sai jibril ya ce wannan wanda ka gan shi shine annabi adamu Bakaken da ka gani duka a wajen to duk wanda za su shiga wuta ne idan ya kalle su sai ya dinga kuka ya ce yanzu zuri ana ne wannan suna za su shiga wuta to idan ya juya ya kalli dama sai ya ga sai ya ga wato farare suna haske sai ce wane ne wannan sai ce sai ya ce musu ai waɗannan su ne 'yan aljanna daga cikin al'umman ka annabi adamu duk 'yan aljanna ne sai ya dinga dariya yana murna yace sai muka ƙara lurawa